يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya daidai da alhamis 23 ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam shekara 2019 kafin mu ci gaba wani ya rubuto takarda wata doguwar wasiƙa ko da yake kusan duk abu guda ɗaya ke magana a kai takardan zuwa ga iyayenmu kamar an kararwa ce ya kamata a yi kira da babban murya wa iyayenmu musamman waɗanda suke tura yaran su mata karatun boko a makarantu daban-daban ya buga misali da kamar a ce atpu ko ata ko kuma state poly federal da gadau da sauransu wanda za a tura yarinya a ce ko da tana son aure ba za a mata aure ba sai ta gama makaranta sai ta kawo takarda saboda haka ya gwada cewa wannan gaskiya ana iya samun matsala hatsari ne kuma waɗansu sun tura 'ya'yayensu babu kulawa ba waɗanda suke lura da su ko ba za su ba su abin da ya kamata ɗari bisa ɗari ba saboda haka wata rana dole sai ta buƙaci taimako a wajen wani namiji ko mace ko me za a iya sa ta ta yi to na karanta takardar na ga a kusan abin da ya faɗa gaskiya ne shi ya sa duk da kasancewa can ƙarshe ya ce yana roƙon a taya shi addu'a Allah ya bashi mace ta gari ya aura wannan ya gwada bai taɓa yin aure ba yana iya yi wa shiga wannan rikici ya haɗu da wata ubanta ya ce sai ta kawo takarda tukuna sannan a ɗaura musu aure shi yasa sa yi tunani ya rubuta takarda shafi guda eh, duk da kasancewa in haka ne mu ta can ba za mu goyi bayan ka ba tun da dama mai yiwa rikici ka shiga amma dai abin da ka faɗa gaskiya ne idan har mutum zai tura yarsa mace zuwa wani wuri to ya kamata ya danka ta hannun amana kuma duk abin da ya kamata ya bata ya bata domin idan ba haka ba to lallai za ta fita waje nema kuma kowaye tana iya haduwa da ke kun ga kenan ko menene yana iya faruwa sai kana zaune a nan gida da dattakunka da girmanka a zo a ce yarka ta yi ciki saboda haka mabiya yawa kuma waɗannan ciki cikin da ake yi kai ba za ka tashi ankara ba ko ba za ka sani ba sai ya girma wanda zubar da shi jidali ne inda aka ce za a zubar da ki kowa ma sai ya sani dama dama inda yana dan farko farko ne za a iya in aka je lahira amsokin da za a amsa ba za su yi zafi sosai ba da sauki amma in har an hura rai to kaga hatsari kan hatsari kenan saboda haka muna fata yana da kyau iyaye wato su sa ido musamman akan su mata mazan ma bai kamata a kyale su ba don zai ga ka tura yaro ya je can kullum idan zai zo aji ko yana shawaginsa a makaranta za ga hannayensa hagun da dama duk daga ne na roba irin wannan daga roba din nan sai ga an sa guda uku guda biyar kaga namiji dai namiji ne ba mace ba amma mai haɗa ki da daga na roba eh ko na siyasa ne ko na wata ƙungiya ce ko na waɗansu kulob ne ko na waɗansu ‘yan iska ne ko wani abu makamancin wannan dagogi hagun da dama wani kuma in ya tafi makarantar ba zai aske ba don ya san ubansa ba zai je ba yayansa ba zai je ba ba zai aski ba haka zai rinka shigo aji gaza kau wallahi in ka ganshi sai ka ɗauka ɗan arna ne arne ne ɗan arna abinda ka ɗauka kenan amma sai ka tambaya sai ka ji ubansa alhaji wane ne uwarsa hajiya wance ce amma shi ya je yana abin da ya ga dama to balle kuma waɗanda za su zo da daddare ba san me suke yi ba wani zai tura ɗansa ba ya shaye shaye amma zai je koyo shaye shaye a can wani ba ɗan iska ba ne zai koyi iskanci wani ba ɗan kwace ba ne ko ba ɓarawo ba ne zai koyo sata to kun ga dole a rinka sanya ido a bisa waɗannan yara da ake ingiza su ko da a gari ɗaya ne wata rana kawai ka sace jiki ka kama hanya ka je atbu eh tunda daman kana da karin bayani ko kana da cikakken bayani dangane da inda yake saboda haka sai ka je ATBU ka je faculty nasu ko department ɗinsu ka je ka nemi karin bayani in ka ce kai ubansa ne ko kai ne guardian nasa za su taimake ka domin sun san ka zo ne domin ka tabbatar da abin da yake maslaha to amma ana gari guda ma ba za a yi bincike ba balle kuma an tura yara wani gari daban lalle manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wallahi dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ula an ra'iyatiha har yanzu yaron gida ma da kake gani kaga an ambace shugaba na kwaloluwa an ambaci mai gida an ambaci matar gida to aka ce yaron gida ma makiyayi ne saboda haka ina gida kai ne babba kin kai ɗansa ne ko kai ba ɗansa ba matukan kana zaune a gidan to kai ma Allah ya ɗora maka kiwo kuma sai ya tambaye ka domin duk abin da zai lalace a gidan idan ka gani ya kamata ka yi magana duk abin da zai zama maslaha ya kamata ka tabbatar amma ka san waɗansu ‘ya'yan ‘yan uwa ka ɗebe su abin da suka ga dama kawai suke yi wani ma a haka yana zaune a gidanka haushin kai ke ji yana gani abin da ya kamata a ce ka masa ɗari bisa ɗari ba kai masa ba ai ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa tsakanin ɗanka da wanda ba ɗanka ba ba zai taɓa yiwuwa ba eh. kuma duk waɗannan idan ka zo duk wanda ka ɗora ki idan ya yi nisa ya yi matarsa da 'ya'yansa ko ya je ko ma menene ya samu wajen iyayensa zai je zai manta da kai yana ji yana gani za ka mutu amma ba zai taimake ka ban ya samu dama za waɗanda suke ɗiban ‘ya'yan walan sai dai su yi don Allah amma matukan mutum iyayensa suna nan ko ya zo ya ce maka ya kai ne kaza cika baki ne karya ne kawai in za ka yi abu kai domin Allah kawai to saboda haka kowa makiyayi ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi dangane da kiwon da ya baki sa a wannan hadisi na Abu Huraira Abdullahi bin Umar da sauran malamai maza Allah da ya fara da cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai ya sake cikawa da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka ya kamata yi kokari ya kiyaye sai kuma da ka rubuto wannan ah, nasiha muna fata Allah ya saka maka da alheri to Allah ya dada daidaita maka al'amari eh, kuma Allah ya baka mace ta gari Allah ya taimake mu ko da ke na yi tunanin wani abu normally za ga yaro shekarunsa ba su kai yadda ya kamata ya tsara maganganu ba sai ga yana tsarawa to wani in ka duba in aka yi bincike aka samu lafiyar sa kalau babu matsala amma ina shan waiwai akwai aiki <laughs> eh. don ba mai tunani a lokacin da yake farko-farko kamar dan waiwai zai maka tunani lafiyayyen tunani ya ga abu kaza ya kamata amma ki shayen bai san ya kamata ba to matsalan irin wannan da farko zai rinka ba da tunani mai kyau amma in ya je can gaba to kuma sai wani ikon Allah yin kwakwalwan ta riga ta gama shi yasa ake cewa duk mutumin da ya gane illan wannan tun da wuri ya kamata ya bari in ka bar sha tun kana karami ke da sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya taimake ka amma ka kai kai nisa to karshe rudewa za ka yi idan da kwakwalwanka tana da tunani tana ja to za a wayi gari kuma kai ne za a zo ana janka Allah ya sauwake eh, na yi tunani ko yaron shi ma kasan wani na taba shaye-shaye wato in ya zauna ya tsara abu ko ubansa ba zai iya tsarawa ba amma dai za ka samu shaye-shaye yake yi to Allah ya sa dai ba shaye-shayen ake yi ba Allah ya kyauta akaramaka Allahu za mu tashi daga wace aya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين to waɗannan ayoyi su kuma sun zo wato a dunkule waje ɗaya ayan da Allah yake cewa wala qad arsalna min qablika fi shi'il awwali lalle mun aiko kafin ka zo a cikin jama'a masu yawa sune shi'a'i yankin jama'a daban-daban sune ake kiran su shi'a bi ma'ana jam'i na shi'a asalin kalmar shi'a a larabci jama'a jama'an da suke tafiya a layi guda daya waɗanda su ake kiran su shi'a to jami'in su zai zama shi'a amma a ilimi na ainihin wato ilimin tauhidi shi'a su ne waɗanda suka fifita wato ainihin aliyu bin abi talib hatta akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ai mala'ika jibril kuskure yayi ya kamata a ce ya bada aliyu bin abi talib ne da ya iso da sako sai ya bada ainihin muhammad bin abdullah to tunda ya bada muhammad bin abdullah sai aka ce a bar masa sannan kuma aliyu yana sa kaga wannan idan ka auna da hankali ma wato magana ce wanda take shirme kuma har ila yau malamai na ahlus sunna wal jamaa sun yi ittifaki akan cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daraja a cikin musulunci duk duniya sai abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu daga nan kuma sai umar ibn al-khattab Allah ki kare yadda da shi daga nan kuma sai ainihin usman bin affan Allah ya kare yadda da shi sannan kuma sai ali bin abi talib radiyallahu anhu kamar yadda suka zo bisa tsarin shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa da zaran ka saba ma wannan tsari to ko dai a kira ka bakawarije ko dai a kira ka wato shi'a ko dai a kira ka mutazile ko kuma a kira ka kadarai shine kadare ko wani abu makamacin wannan wanda kuma ya saba wa ainihin turban da manzon Allah ya dora sahabbansa akai saboda haka yana da kyau a yi kokari a kiyaye walakad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin Allah ta'ala yace mun aiko da manzani da dama a cikin al'umomi da yawa da suka shude wannan a matsayin shimfiɗa ne dangane da annabawa da manzannin da zai ambata mana nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala wa ma ya ti imi rasulin amma wani abin mamaki duk wani manzo idan ya zo illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna yin izgili da shi su ce ba su yadda ba kamar yadda suka ce ba su yadda da kai ba saboda ka kada ka damu abin da ya faru gare ka ya faru ga manzanni da annabawa kafin ka zo kazale Allah ta'ala ce kamar haka ne nasluquhu ko fi qulubil mujrimin muke ainihin ajiye ki a cikin zukatan wato zukatan waɗanda suka ketare iyaka saboda haka duk mutumin da Allah bai nufe shi da shirya ba to duk yadda aka yi domin ya gane ba zai taba ganewa ba to haka Allah ta'ala ya tsara abinsa da masu imani da kuma marasa imani la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi gaba ɗaya fara ɗaya ko lokaci guda ba a'a wa karkala sunnatul awwale to amma ka kyale su kamar yadda aka yi da na farko to su ma haka za a yi da su saboda me saboda misalai da yawa su riga sun shuɗe sunna anan ada sunna anan mislo sunna anan nahwu wa sunna anan shubhu duk yana iya daukan waɗannan ma'anoni kwatankwacin abin da ya faru ga waɗancan shi ne zai faru gare su saboda me saboda misalai da dama sun ainihin gabata ya kolo ta'ala waɗannan ayoyi Allah yana magana ne musalliyar li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya raraki manzonsa fi takzibi man kazzabahu min kuffari quraish domin ya rarake shi dangane da ƙaryatawan wanda ya ƙaryata ki daga cikin kafiran quraishawa saboda haka an kawo masa misalan waɗanda suka shuɗe saboda idan ya ji wannan to lallai shi ma hankalinsa zai dan kwanta innahu arsala man qablahu fil umam al madiya lalle Allah ta'ala ya aiko annabawa da manzani da dama a cikin al'ummomin da suka shuɗe wa innahu ma ata ummatan min rasulin duk wata al'umma da manzonta ya zo yi mata wa'azi ko ainihin annabinta illa kazzabuhu Wace sun karyata ki haza obihe kuma za su yi izgili da ki ko a ce mutum ne misalin mu kamar yadda makaranta misalai ko kuma su ce ainihin baya da kuɗi kamar yadda aka fala ma waɗansu annabawa ko kuma a ce shi ba ɗan gidan manya ba ne ɗan talaka ne ya za a iya zo yana faɗa musu gaskiya ko kuma ya zo yana faɗa da abin da suka gada iyaye da kakanni da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda haka su akbara sannan sai Allah ya bada labari annahu salaka takdiba fi qulubil mujrimin haka Allah ya kaddara ya sanya ƙaryatawa a cikin zukatan waɗansu masu barna alladina aladu musamman waɗanda suka yi taurin kai wa sakbaru an ittiba'il huda suka yi girman kai ga barin ainihin bin shirya shi yasa yace kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kuma har ila yau wa karkala sunnatul awwalin ay kad ulima ma fa'ala ta'ala hakika riga an sani abinda Allah ya aikata bi man kazzaba rusula da waɗanda suka karyata manzanninsa min alhalaki wa na ainihin halaka da wato da ainihin halakarwa gaba daya wa kaifa anja Allahu al-anbiya wa atba'ahum fi dunya wal akhirah da yadda kuma Allah yake tsamar da annabawansa da manzanninsa da waɗanda suka yi imani magoya bayansu a nan duniya da lahira saboda haka wannan shimfiɗa ne kuma ya zama darasi ga kowa da kowa sai Allah ya ce mai ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون shi yasa wani lokaci mala yake karanta mana guda biyu ko guda uku suratul hijir kenan makiyya alamun ayoyin maka kenan anan Allah yana ba mu labari cewa da abin da kafirai suke nema ana ba su to wannan dai ba zai sa su su yi imani ba duk da haka kuma da Allah tabaraka wa ta'ala zai bude sama ga ainihin kafirai a ce an ba da dama an bude sama yanzu duk wanda yake so ya shiga ya je ya dawo abinsa ka haura ka je can sama kwaloluwan sama ta bakwai ka gama yawon ka ka dawo duniya ko za su yi imani da wannan addini ko za su yi imani da sakon Allah Allah da kansa ya ce duk wanda ya je ya gama kewayawa sama ya dawo to in ya dawo zai zo ya zauna yana ta murkusa idonsa na farko alaman bai yadda ba kenan sannan kalman da za ta fito daga bakinsa zai ce kai ai wannan tsafe ne aka yi kawai mikan kan hanyar wannan gaskiya ne kuwa a ce na je sama na hau sama ta ɗaya na gama zagawa ta biyu ma ta uku har ta bakwai duk na je na gama zagawa anya gaskiya ne to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ganin damansa ne masu imani za su yi imani ba sai an kawo musu ayoyi manya ba amma waɗanda suke neman ayoyi manya ko an kawo musu idan Allah bai so su shiryo ba za su shiryu ba shine walau fatana alaihim baba minas sama da za mu bude musu kofa ta musamman daga sama wannan shi yake gwada sama tana da kofofi da yawa ga shi da yadda muke ganin sama da yake ba halittar dan adam bane eh, ba halittar mutum bane ba kerawan dan adam bane halittar Allah ce to wannan sama tana da kofa tana da kofofi ma da yawa to idan da za a bude kofa guda ɗaya a ce kowa yana hawa fa zallu fihi arjuwan tun safe har yamma suka wuni ko suka ini suna hawan wannan sararin samaniya to idan sun je sun dawo laqalu inna ma suqirat absaruna za su ce idanunmu ne aka mayar da su suka zamo maye da mana an juya mana ganinmu ne abinda muka gani ba gaskiya bane akwai yaudara a ciki balna na hannu masurun karshe ma za su ce a mu mutane ne wanda aka sihirce su kawai shi yasa a ce wai mutum ya hau sama ya ji ya dawo kai ba mu yadda ba to kaga karshe ba za su yi imani da sakon Allah ba kuma sun shiga sun dada shiga dulmuya kenan domin duk wanda ya zo ga gaskiya nan ya ce tsafi ne to fa zai yi wahala ya gyara halinsa saboda kun san ba zai iya bambanta tsakanin gaskiya da tsafi ba tsafi ma ido da rido ne a ido haka za a ganshi gaskiyan ma haka za a gani a ido amma abin ya ɗauki lokaci ne to Allah zai masa tsawon kwanan da zai ga ƙarshen al'amarin ne yana da wahala saboda haka yukhbiru ta'ala an quwwati kufrihim wa inadihim anan Allah yana tabbatar mana da ƙarfin kafircin kafirai musamman na zamanin annabi da taurin kansu wa mukabaratihim lil haqqi da yadda suke da taurin kai wajen gaskiya annahu law futiha lahum babun as sama da Allah zai bude musu kofa a sama ja'alu yaqaduna yaqaduna fi ya kasance suna hawa suna sauka lamma sattaqu bi zalim ba za su gaskata alqur'ani ba bal qalu a abinda za su ce inna ma sukkirat absaruna ay suddat absaruna an toshe mana gani na hakika ne abinda muke gani ba gaskiya bane wa qila ukhizat absaruna ay shubbiha alaina wa inna ma suhirna arkita mana al'amari ne amma mana sihiri ne kawai Allah tabaaraka wa ta'ala yace haka halin su yake saboda haka ya kai annabi idan kana ta musu wa'azi ba su gyaru ba ko kai mai wa'azi kana ta musu wa'azi ba su ainihin shiri ba to ka kyale su dama Allah ya san kayansa sai Allah ya ce min ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين to daga nan kuma za a ambata mana ayoyin da Allah ta'ala ya mana na ainihin ni'imomi a duniya da lahira ko kuma a sama da ƙasa za a ambaci waɗannan manya-manyan ni'imomi ne don mu gane cewa Allah ki kaɗai ya cancanta a bauta masa duk wanda ya taurin kai ya rage nasa wanda ya biyayya kuma to akwai alheri mai yawa aya ta farko Allah ya ce walaqad ja'alna fi sama'i buruja lalle hakika mun sanya hanyoyi daban-daban a sama ko masaukai daban-daban wa zayyana halin nazirin sa'annan muka kawata ta ga ainihin masu kallo to anan da Allah ta'ala ya ce walaqad anna fisa sama'i furujan mun sanya buruji a sama wa ha muka kawata ta haɗin nan zai koma kan menene sama saboda ha mace ce sama kuma da hausa mace ce amma da larabci fa haza sama ko hazihi sama na ga an fara bani amsa da kuzari da na yi tambaya kuma an noke wa ha linnadirin don yadda magana take kenan sai muka kawata ta ga masu kallo domin aka kawata saman ko kuma burujin buruji sama wa ha linnadirin dalilin da yasa ne wannan tambaya saboda asalin alburuj alburut din nan ana ce masaukai ko kuma matakai matakai Domin amma wani wuri ana fassara alburut taurari da suke sama sai dai asalin kalman alburut jam'i ne dama asalin kalman sa shine masaukai amma da Allah ya ce wa zayyanaha lin-nazire sama in ka duba in babu komai a sama za ga ta baka sha'awa sai idan an sa wadannan taurari. musamman da rana ba ta yi zafi ba ga wata babu tsananin haske sosai to wannan ya fi ba da sha'awa shi yasa wasu malamai suka ce wa zayyanaha a damiru ya'udu udu alal buruje kuma al-buruje al-muradu bil buruje huna an-nujum wal kawakib as-sayyara ala sathi sama waɗannan taurarin da suke yawo a sararin samaniya shine wa zayyanaha halin nazirin saboda haka yanka ka tattara ayoyi da yawa za ka samu sun tabbatar da haka amma ai tabbata abin nan ayoyin ba suna magana ne akan alburuji ba saboda ba ma ganin buruji buruji sai masu ilimin taurari ne suke da masaniya akan buruji yanzu an zo an ce maka an hau sama an samu saman nan mataki-mataki ne akwai ma akwai metori akwai menene duk waɗannan duniya-duniya ko da eh, suna mai keke duniya duniya su ne sama ko a ah, to ai duniyan guda daya sama guda bakwai wannan kasa guda bakwai in ka hada goma sha biyar to suna su guda nawa ne guda tara ne kacal ya aka yaka samu tara nine planet eh, abin da ya bayyana musu akwai abin da ya kuwa gare su kenan eh shi sa suka kasa tarawa to amma Ah, dalilin da ya sa wani lokaci yake samun tsakanin masu nazari na addini da ainihin masu nazari na wannan sanin wato yanayi yanayi na halittu wato geographers kenan to tun da su sun ce akwai nayan abin nan planet planet guda tara sannan Kur'ani ya ce sama guda bakwai ne ƙasa guda bakwai ne to idan ka yi lissafin sama guda bakwai ƙasa guda bakwai shi kuma tsakani ba sannan bayan bakwai din sannan kafin bakwai din ƙasa bayan bakwai din sama to sai ya kawo tambayoyin da ba za a iya amsawa ba kuma a cikin planet din nan muna jin duka an je ne ko akwai wanda ba je ba eh duka an je an zaga su akwai wanda ba je ba to yaya aka yi aka gano akwai eh amma dai kun sani ne duka ba je ba ko kuma akwai wanda aka je ya za nake son a samu wani malamin federal poli ko state poli ko atv wai na kusa eh, idan duka an je an ce akwai inda dan adam zai iya zama akwai inda ba zai iya zama ba idan ba a je ba aka yi aka gano planet din nan guda tara ne an yi amfani da na'ura sai na'ura ta hango sai aka rubuta ba tare da an je ba eh shi yasa na yadda da magana cewa akwai wani abu wato bayan wannan wanda ba sani ba saboda na'ura ba za ta hango ba ya kamata a ce in na'ura tana da karfi tana da gaskiya ɗari bisa ɗari a yi na'uran da za ta hango lahira ya kamata a yi wannan na'ura kwarai ai mutane sun yi basiran irin eh, eh, abin nan kirkiren abubuwa da dama na technology ya kamata a yi na'uran da zai hango lahira a fara da kabari tukuna tun da yanzu wa ya taba tsammanin za a samu irin wannan waya wa ya taba tsammani don ko yayin da karanta mana su cikin suratun nan yana jin jiya ne ko shekaran jiya an mana karatu dangane da annabi sulaiman da rundunansa lokacin da ya ji maganan tururuwa ai kaga babu wani abu iska ne kawai ya dauko maganan shi kadan sai ji duk wajen ba wanda ya ji eh kaga wannan wayan selula ta Allah kenan don saboda yanzu ana maka waya in kai ka rage volume din zai kasance kai kaɗanka ne zaka ji ai ba kowa ne zai ji ba sai idan ka sa speaker ko to wancan kuma babu na'uran babu wata na'ura wireless ɗin wireless ne eh, babu waya babu na'ura amma Allah ya ɗauko masa maganan yaji fatabassama dahikan min qawliha sai ya fara murmushi daga nan sai ya fashe da dariya kaga waɗanda suke tare da shi ba domin sun yadda cewa ke annabin Allah ne manzon Allah ba sai su ce hankalinsa ya fara tabuwa amma da yayi murmushi yayi dariya sai ya ce ga abin da tururuwa ta fala saboda haka na gaba a yi musu umarni su kauce daga wajen su bi gefe saboda ya riga ya ji maganin iska ta ɗauko ta kawo masa to ai kaga a wancan lokaci ga kina Allah ta'ala ya yi selula wanda yake wireless ɗin da babu na'uran ba komai amma ki kalansa ya je kuma daga waje mai nisa waɗansu malaman tarihi ma suna ce kilomitas ɗin ya kai kaza to amma irin wannan faɗin kilomitas ɗin da yake tsakani idan ba ayan Kur'ani ne ko hadisi ingantacce ya faɗa ba to wannan akwai ƙarya akwai isra'iliyat a ciki shi yasa aka ce wannan ba sai an faɗa an ce abu kaza bane amma dai daga waje mai nisa maganan Allah ta'ala ya sa aka ɗauko iska ta ɗauko ta kawo masa to kaga ana tafiya ana tafiya sai aka samu me sai aka samu tangaraho wanda za a zo a yi wayarin ɗinsa daga nan kuma sai aka zo aka samu telefon eh daga telefon kuma sai aka zo aka samu um, akwai wani abu wata na'ura wanda eh tana da girma wanda ko da mutum a kawai ne zai yi magana eh suraya ko saraya eh suraya kun san suraya fa sunan wata tauraruwa ce a sararin samaniya Eh, saraya surayya duk ana faɗin ta haka mai wancan tauraruwan da larabci to daga nan kuma sai aka zo aka samu waɗannan ƙananan wayoyin wanda mutum zai buga wa mutum yana bangon duniya su yi magana to ai kaga mutane suna da me wato suna da basira amma wani abin mamaki basiran su gaba ɗaya sai ta toke ba a yi na'uran da zai hango mana lahira ba don zai taimaka mana wajen wazi zai rage rikici Allah ta'ala ya kyauta saboda haka walakat ya an fi sama iburujen hakika mun sanya buruji a sama waɗannan manazil ɗin Allah ta wa ta'ala shi ya baro kansa sani amma dai duk halittar da ka gani wato tana da yanayinta na musamman da kuma tsarinta kana ɗaukanta kana kai ta wani tsari daban to ba za ta rayu ba da mutane za ka ga suna zuwa kamun kifi yara suna zuwa kamun kifi su je su kamo kifi musamman akwai gulbi ko wani abu kifin da za ka je ka ɗauko shi a cikin gulbi a ruwansa idan ka kawo ka zo ka sa shi a rijiya mutuwa zai yi idan ka keɓance masa wani ruwa ka saki ba zai ɗauki lokaci ba mutuwa zai yi saboda kowane irin kifi akwai irin ruwan da yake rayuwa a ciki haka kai ma ɗan adam kowa da irin rayuwarsa yanzu mutumin da yake cikin manya-manyan duwatsu in ka ɗauko shi ka kawo shi filin Allah so sai ya kamu da rashin lafiya shi ya fi sabawa da cikin duwatsu haka wanda yake filin Allah idan ka kai shi tsakanin duwatsu ba zai ji daɗin rayuwa ba to haka ma dabbobi suke yanzu ka dauko kura daga daji ka kawo ta cikin gari ka sa ta keji ba za ta ji dadin rayuwa ba ta kura take randa duk ta fita to duk wanda ta hadu da ki ya shiga uku ko ba za ta tsaya ba shi yasa waɗancan dabbobin daji Allah ya yi su saboda daji in ka kawo su gida ba za su zauna ba dabbobin gida kuma saboda gida ne idan ka kai su daji ba za su iya rayuwa ba to haka abubuwa suke to haka ma halittan da suke sararin samaniya Allah ta'ala ya sanya taurari a saman aka saukar da su kasa konewa wato za su kona kasa ce sannan rana ma kwallon rana ita ma a sama Allah yi ta ran da ta sauko kasa to za a samu matsala ko idan ta matso kusa kusa amma da na'urar ne ma hala suka gane cewa tsakanin wato kasa nan kasan da muke dandamalin kasa da ainihin kwallon rana sun ce wato akwai mil mil har wajen miliyan 93 haka da aka koya mana a makaranta miliyan 93 mil miliyan 93 zakalinka da rana amma an ka daga idonka kaga za ka ganta to in ta matso kasafa ai kaga abubuwa da yawa ma konewa za su yi to haka ma wata saboda haka buroj a nan yadda kowa wato leman zai iya ganewa ko da baka yi nazari mai zurfi ba su ne ainihin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala ko masaukai na halittun Allah subhanahu wa ta'ala fasara ta farko kenan fasara ta biyu kuma a nan taurari ake nufi wa zayyana halin nazirin Allah ya ce muka kawata ta ga ainihin masu kallo saboda haka yana daga cikin aikin taurari Allah ta'ala ya sanya su ado ne ga sararin samaniya kamar yadda ya fada ayoyi da dama Eh, mun zayyana ainihin sama bi masabiha hmm. waja'alnaha rujuman lishayatin kamar yadda za a ambata mana ayyukan taurari sai Allah ya ce mai وحفظناها من كل sa'annan kuma muka kiyaye ita sama min kulli shaytanir rajim daga kowane shaydan wanda yake tsinanne domin da aljanu suna zuwa satan jiya a sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tare su ka ce lokacin annabi Musa ko annabi Isa ne alaihi salam sai aka tare su in suka je daya sama ta daya zuwa ta uku sukan san menene yake faruwa amma saman nan ba yiwuwa da aka aiko da manzo Allah kuma sai aka toshe su daga sama ta ainihin daya ba sa sanin ma me yake faruwa saboda me me yasa aka bambanta akwai babban dalili guda daya a zamanin annabi idan aljanu suka je satan ji a sama to sama ta ɗaya ma ba za su san me yake faruwa ba amma kafin wannan har ta biyu har ta uku suna iya sanin menene saboda ko da sun hadu da mala'iku ba sa musu komai kuma ɗaya zai ɗoro akan ɗaya ɗaya zai ɗoro akan ɗaya sukan kasance wato mutaraki ban au mutaraki ma shine wani zai hau kan wani wani zai hau kan wani kowa sai ya kure tsawonsa idan ya tsuguna sai ɗayan ya kure tsawonsa sai ya tsuguna in ya kure tsawonsa sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan ba mamakin na samu biyar ko bakwai yake nan na ƙasa ya mike na biyu ya mike na uku ya mike na hudu ya mike na can ƙarshe ya mike na can ƙarshe sai ya taɓa sama yau abin da mala'iku suke yana ji ko ba za su tare shi ba saboda haka har zuwa lokacin annabi isa alaihi salam wannan ana barin su suna zuwa suna jin mai amma abin da ya wuce sama ta uku ba sa ji amma zamanin annabi babu shaidani ko aljanin da zai je taba sama ta ɗaya ma ba zai yi ba sai sun je suna wannan dabara kamar suna fakain ko fakaitan idon ainihin mala'iku sai su je tauraruwa ko wuta daga cikin tauraruwa ya zo ya harbe su sun lalace mai hauka ya hauka wanda zai mutu ya mutu to tambaya ta anan me yasa aka hana su dafa sama ta daya balle ma su ji maganganun da suke faruwa me yasa arama saboda kada a samu rudani cikin wahayi da qur'ani kaman yaya sai tunda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya tsara ba wanda ya sai kawo rudani to ya za a samu rudani idan suka je sai su zo da qur'anin su ga wani can ko da ke Allah ya bude kofa amma dai na danye abin nan ban karba ba kada su sato magana su faɗa wa bokaye kamar yadda suka saba ehe to amma duk da aka yi suna sata annabi ya faɗa ya ce sukan ɗan tsinci wani abu guda ɗaya rak idan suka tsinta matukan ba su halake gaba ɗaya ba wannan ya faɗa ma wannan wannan ya faɗa ma wannan kun san shi na can sama idan ya ji to zai fada wa na ƙasa da sai an ce kaza abu kaza lokaci kaza zai faru saboda da suka gano ga abin da yake faruwa yana tsinta zai fada masa sannan kuma sai ya sake saurarawa shi kuma wancan ya mai da hankalinsa wa na kasa da wata rana idan azaban ta zo takan ko kuma ainihin halakan ta zo takan halaka na sama ne sai abin na kasa shi kuma in yazo ya samu bokansa zai fada masa boka kuma zai kara da ke kaman guda 99 kamar yadda manzon Allah ya fada hadisi ma ya ambata mana an kawo mana anan amma ba shine dalili ba dan ka kawo hadda hadisai hadda hadisin amma ga ce ba shine dalili ba menene dalili eh saboda zuwan manzon Allah ko za su zo su ce ga annabi ya bayyana to ai an samu sauki Sun suka ce ga annabi yana zuwa wani manzo zai bayyana ai an samu sauki an taimaka kaga kafin ya zo sun ba da labarin yana zuwa saboda haka in ya zo ba za a samu matsala ba kenan aha bismillah saboda kada a rinka samun tubka da warwara tsakanin wahayi da abin da za su faɗa to ai dama akwai tubka da warwara tsakanin abin da su suke fada saboda ya saba ma wahayin ai nasu ba wahayi bane wancan kuma wahayi ne ba abin da zai canza shi ah, ai mun karanta inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah ya riga yake ai ba yadda za ya samu tubka da warwara eh ina jiran wani ne mun buge ki har yanzu za su kurbata eh to za su gurbata kaman yaya kaman tubga da warwara ko su kawo a kwatankwacinsa ko yaya wato akwai abin da nake so ainihin kawo a fito da ke balo-balo mutane sun gane menene amma yadda za a fito da shi din shine Allah ramma ya fara mana shimfida ke yasa kowa ya dora kan nasa dalilin da yasa aka hana su tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shirye-shirye kafin a aiko shi kafin a aiko annabi an saukar da alkur'ani ka kaf gaba daya zuwa ga sama ta daya ne idan aka bar su suka fara kawo qur'ani shine maganin da ya kamata a kawo duk wannan matakan da aka dauka saboda kada su kawo aya guda ɗaya don Allah ta'ala ya riga ya tsara qur'anin sa sai aka saukar da shi a dunkule yana sama ta laya mala'ikun da aka danka musu sun san wannan amma ba za a saukar da ayoyi ba sai lokaci kaza ba za a yi kaza ba sai lokaci kaza so sai kasance aljani ya je ya ji kafin aya ta sauka ya je ya ji kuma ya ji gaskiya ne tunda in ya ji gaskiya ne ba za a canza ba yadda take haka take ya zo ya faɗa wa bokansa boka ya faɗi ayan annabi kuma ya zo daga baya ya faɗi ayan za a ce to ai wane ma ya riga ka faɗa kuma exactly yadda ya faɗa din haka ma wane ya faɗa to wane ne annabin gaskiya wane ne annabin ƙarya wane ne annabin gaskiya wane ne bokan ƙarya to saboda wannan rudani domin kada a jiyo qur'ani amma batun a jiyo manzo Allah za a aiko shi wannan taimako ne batun za su kawo rudani a cikin Kur'ani ba su yi ta ba ba su yi ta ba amma suna iya cefe wata aya su samu wata aya tun kafin a saukar wa annabi su kuma sai su zo su bayyana ta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sama ta kasance tsirariya a wannan lokaci sai dai kuma ga abin da ya ce إلا من استرق السمع فأتبعه shihabun مبين illa من استرق السمع sai wanda ya je satan ji suwaye masu zuwa satan ji aljanu kenan wanda ya je satan ji fa atba'ahu shihabun mubin sai hasken wuta daga cikin taurari din nan sai ya bi shi halakar da shi gaba daya to wannan bangaren sama kenan shine ana yace yaskuru ta'ala khalqahu as-samaa fi irtifaiha anan a takaice Allah ya ambata mana sama babban ni'ima ce kuma aya ce daga cikin ayoyin Allah yadda Allah ya daga sama wa ma zayyana bihi min al-kawakib as-sawabi da abinda Allah ya kawata sama na ainihin taurari wa sayyara taurari masu yawo a bayan ƙasa kun san da larabci idan kace ce annajmu ko alkaukau ya ɗauki rana ya ɗauki wata ya ɗauki taurari waɗannan manya-manyan halittun su ake su alkawakib kamar yadda a cikin suratu tabara ya kira su masabe eh sun ya kira su fitilu saboda suna da haske bi zinatin alkawakib can alkawakib ya ambata nan kuma bi masabiha wato fitilu kenan saboda haka ana daukan da taurari da wata da ainihin rana liman ta'ammala wa karara nazarahu fi ma yara fiha ga duk wanda ya lura ya sake maimaita ganin sa min al-ajaib akwai abubuwan mamaki wal ayatil bahirat akwai ayoyin Allah manya ma haru nazaruhu fi wanda idan mutum yana dubawa sai ya rude yanzu kamar rana ma ba za ka iya kallonta ba inda wai za ka sa idon ka tsabaran idon ka kai ta kallon rana ba zai yi ba sai dai in ba ta da haske sannan wata nan ma idan ya cika farinsa shi ma ba za ka zaya kana kallonsa ba don zai kake maka ido kamar yadda yake in ya fito da haskensa kamar yadda yake fala in mutum ya kwana mura yake sawa don zai iya toshe maka ainihin hancinka da kwakwalwanka shi yasa ba a ba a yin wato contact da ainihin wata a lokacin da yake tsananin haskensa to daman yan dama dama su ne taurari to wani ma idan yayi ta kallon taurari yadda suke da walak walak walak anan din nan to zai iya masa illa a idonsa ya za ka ce in ga waɗannan ayoyi wato akwai abubuwan mamaki ga duk wanda ya lura wa bi hadha qala ghayru wahid al buruj huna hiya al kawakib sai sa malamai suka ce waɗannan halittu na sama sune ake su al buruj nan? wa hadha ka qawlihi tabaaraka wa ta'ala kaman fadin Allah madaukaki tabaarakallazi ja'ala fis sama'i burujan lalle tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya sanya buruji a sararin samaniya tabarakallazi ja'ala alafi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kun ga wannan ya ambaci taurari kenan sannan sai ya ambaci wata kwallonsa sannan sai ya ambaci me kwallon rana yace lalle waɗannan halittu ya cancanta ga duk wanda ya yi nazari ya gane cewa Allah tabaraka wata ki kada ya cancanta bauta masa sannan wa minhum man kala al-buruj hiya manazilu shamsi wal qamar kun ga sun ce su ne masaukai eh wakila al-buruj ha kuna hiya qusurul haram kuma suka ce wato ainihin wajen tsaro na rana da wata da taurari wasu kuma suka ce wajen tsaro na sararin samaniya su ake kiransu al-buruj to wannan ya gwada wato kafin aje sama ta daya waɗannan burujin suke nan. Kamar ka ce road block ne alburud wato kamar road block ne wanda kafin ka karasa waje zaka je ka samu shinge na farko zaka samu na biyu kamar barikin soja ko gidan gwamnati saboda haka ko gidan wani babba wanda kafin ka je zaka samu shinge na daya shinge na biyu shinge na uku kamar gidan shugaban kasa sai an wuce shinge nawa kafin a je inda shugaban kasa yake shingayen da yawa sai an wuce wannan sannan aje wancan sannan aje wancan kowa da inda za a iya dakatar da shi wani kuma yana zuwa duk wuce su zai yi to waɗannan shingayen su ake kiransa alburod kuma akwai kwatankwacin su kafin sama ta ɗaya waɗannan shingayen Allah tabaraka wa ta'ala ya giddaya su ne domin ya tsare ainihin sararin samaniya ya tsare aljanu daga jin gulma wato su ɗauko gulma ko maganganu na ainihin mala'iku su kawo wa bokayensu wannan shine dalili waje alakihu ba sannan Allah ya sanya hasken wuta harasan sallaha min maradati shayati wato ainihin abin da yake halakar da shaidanu ne li Allah ya sama'u ila al-mala'il ala wato saboda kada su saurari abin da mala'iku suke fala a can sama balle su zo su jefa wa bokayensu eh, a wata aya ya riga ya ambata la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasif Allah tabaaraka wa ta'ala yace ana yin haka ne domin koran su don a kore su amma duk da haka suna da taurin kai wannan ya gwada aljani yana da taurin kai kamar yadda dan adam yake da taurin kai yasa da kawo sakon ma aka ce su biyu ne kawai aka dora musu wannan nauyi kuma wa'azi idan ya taki yana magana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun su biyun su ake ambata an ambatawa fabi ayi kuma rabbikuma rabbikuma kaga ya ana nufin mutane da aljanu ne saboda me saboda taurin kansu Allah ya tsare mu na'am yace tamarra da wa taqaddama minhu duk wanda yayi taurin kai yace zai je sama domin yayi satan je listiraqi sam ija'ahu shihabun mubin saboda haka sai ainihin hasken wuta mai tsanani sai ya zo ya same shi fa atlafahu ya halakar da shi فربما يكون قد أتى الكلمة قد ألقى alkalima ba mamaki kafin nan ya ainihin karbi kalma ya jefa wa dan uwarsa allati sami'aha qabla an yudrikahu shihab ila alladhi huwa duna kamar yadda nayi bayani a can baya fa ya'khudha al'akar sai dayan ya karba wa yati biha ila waliyyi sai ya zo ya samu ainihin mutumin da yake mu'amala da shi boka ko mai duba kama ja a musarrahan fihi fi sahih bukhari kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari fi tafsir hadhihi al-aya wato karkashin fassarar wannan aya ana bi hurairah radiyallahu anhu hadisi na abu huraira Allah ki kara yadda da ke ya bulugo bihin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi ya ce idza qada al-amra fi sama idan Allah ya hukunta al'amari a sama jarabatil mala'ikatu bi ajnihatiha idan Allah ya zartar da wani al'amari to lalle mala'iku sukan buga fuka-fukansu a sararin samaniya qur'anan liqauli domin su gwada mi kauya da kaskantar da kai ga maganan Allah ka na hukar silsilati ala safwan wannan yadda suke buga fuka-fukinsu kamar yadda yake buga abin ƙara ne a bayan ƙasa wato kamar wani karfe ne a ce ya faɗi mala'ika yana ɗaukan fuffukinsa yana bugawa a cikin sama to sai ka ji kaman karan karfe ne da karfe ka hala to kaga waɗannan mala'iku ake ba kan wallasa bane eh da kawai fuffuken sa zai buga ka ji kaman kara to ran da ya rauke ka da fuffuken kuma ya zaka ji kenan ko guduma a nan da ake amfani da ita guduman da ake buga kusa sai aka ce za a buga kanka da shi kana ganin mutum zai lafiya mutum ba zai lafiya ba domin balle a ce fuffuken mala'ika wato kaga ya duguduma kenan zunda ba mamaki fuffuken nan na karfe ne na bakin karfe ne na wani alminiyon ne na ainihin dalma ne wallahu alamu da Allah ta'ala ya halicci mala'iku daga me daga haske amma yadda suke suran halittar jikinsu ba san menene ba galan adam nan da kake ganinsa ai za ka samu da nama ne da tsoka ko da tsoka da jijiya da fata da ƙashi da gaki da sauransu a cikin nan adam ko to aljani fa me a cikin aljani to mu dawo dabbobi fa kaji eh the same nama ne da fata da jijiya da ƙashi da gaki da wani abu kaman kake kara ko wani abu kai zaka tauna ki kiki ba kaki ba shi ba ɓargo ba shi ba roba ba to in ka je wajen halittar saniya ma haka ne to ina tambayin ku aljanu fa mecece halittar su eh daga wuta aka halice su ai dan adam ma da ƙasa aka halice shi amma ya zama nama eh to shi kuma aljani fa tunda daga wuta aka halice ki menene aka mayar da shi aljani katako ne itace ne ai abin da nake so a fana kenan a faɗi ainihin reality nasa babu wanda ya sani sai Allah eh naman karshen magana kenan saboda manzo Allah bai bayyana mana ba mala'iku ma an halice su ne daga me daga haske amma sai suka zama wace irin halitta su ma suna da tsoka da jijiya da fata kamar yadda muke da ita sai Allah to amma dai daga nan zaka gane cewa su din nan ba tsoka bane sai yanzu wani yan mai tsoka ya damke kan kai haka kana iya kwacewa kuma ka jefar da shi to mala'ika yana daukan fuffuken sai ya buga a sararin samaniya sai a ji kara kamar na sarka ko kamar kararrawa saboda me tun mala'ikan da ya ji wannan ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar da hukunci kowa ma gurfana zai ya mika wuya shine abin da yake fala mana fa idza furiga an qulubihim qalu ma za qala rabbukum kowane mala'ika idan ya ji wannan bayan ya gurfana daga bayan ya nazu. sai ya ce to wani hukunci aka yi wannan ya gwada ke duk abubuwan da ake ana bayyanarwa shi yasa aka ce akwai abubuwa da dama nake kara da za su faru a daren lailatul qadri duk za a ambace su shi yasa idan boka ya tsinci wannan to zai faɗa maka abin da zai faru nan gaba kuma ran lailatul qadr da ake magana kun ga wanda duk suke sama suna sanin menene yake faruwa duk lokacin da suka yi wannan tambaya to za a ce musu me ubangiji ya faɗi alhaqqa gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir don za a fala musu ainihin sako za a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaza za a yi kaza za a yi kaza a ce wannan 2019 din nan a ce shugabannin kasashe kaman guda 30 duk mutuwa za su yi a cikin su guda goma jiyon mulki za a musu sannan guda biyu za a eh, guda goma za su yi ainihin rashin lafiya mutu kwakwai rai kwakwai sannan kuma guda biyu su kuma wato eh, a wulakance su ma kaza kaza a yi bayani sai a ce kuma bayan su shekara mai zuwa sun saboda wani abu shi yake a akan wani abu sai a ce kuma da wane da wane waje kaza an tura wane wane ne zai karba duk waɗannan mala'iku akan fada musu kan sani kuma za su zauna suna tattaunawa saboda abin da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta ni kaga kafin abin ya faru an sanar da su saboda kowa za a baki aikinsa wani ma za ga yi shugaban kasa ne yana da matakan tsaro ta ko'ina to amma mala'ika ana sanya masa shinge ne ai mala'ika ba a sanya masa shinge ko ma ya ne aka yi za a ce kai wannan mala'ika kai za ka je ka shaƙe ka ɗauki ransa duk da waɗannan sojojin da suke kewaye da shi wannan fala buga misali ne ga shugabanni don za a fi ganewa don yi na ce talakawa sun yi yawa talaka nawa suke mutuwa ma ba wanda ya sani wani ma yana kusa da kai zai mutu wallahi sai an yi kwana da kwanaki sannan ka samu labari to da yake an fi hango sama shine muke buga misali da sama eh yanzu wani idan ya je zai ce cap eh, lalle shugabannin nan to wa kenan zai mutu wa kenan zai yi kaza idan da irin waɗannan wa'azozi ma suna gan kunnen shugabannin duniya wallahi da za su ringa takazanzan ya kamata su rinka laukan darussa Allah ya kyauta saboda haka lokacin da suka yi tambaya qalu lil ladhi qala al haqq wa huwa al ali al kabir fa yasma'uha mustariqu lokacin da ake tattaunawa sai aljanun da suka je satan ji a sama sai su ji wannan magana wa mustariqu sam'i hakaza wahidun fawqa akar annabi yace daya ya doro akan daya daya ya doro akan ɗaya, duk mutum ɗaya ba zai iya miƙar da tsawonsa sai ya taba sararin samaniya ba babu aljanin da yake da wannan halitta amma a cikin littafin tarihi su sulambiya an yi bayanin akwai wani wato aljani ne ko menene eh, zamanin to yayi kama da aljani kenan an ce wai ko malaika ne ko aljani ne wai ki idan yana so ya ci wani abu kawai sai ya soya a cikin rana eh, sai ya kama kifi sai ya dauko kifi a cikin kogi babban kifi shine sa guda daya idan yana so ya gasa sai ya dora kan rana sai ya gasa wannan yana rubuce cikin littafi wasu masu tafsiri masu ambata in ya gasa kifin shikenan sai sai wurga bakin sa to in ka dauko kana bincike zaka samu na farko rana dai kwallon rana da kake gani fadin ta yafi na duniya to sannan shi wannan wanda aka ce rana tana daidai nan dinsa sai eh, rana tana daidai kugunsa kun ga kenan shi ya haye ranan ya wuce yanzu kaman tsawon sa mil nawa ne kaga ya wuce mil 100 da wani abu kenan Eh, mil eh, miliyan miliyan ba an ce wancan miliyan casa'in da uku ba to shi kaga yana miliyan ɗari da wani abu kenan eh to sannan kuma kifin da ya ɗauko wanda zai loma ɗaya da shi ya aka yi har ya sunku ya ɗauko wannan kifin ko kuma hannunsa ya taba ƙasa ne wato hannunsa yana taba kasa kawai daga inda yake a tsaye kawai zai sa hannunsa a cikin babban kogi sai ya kama kifi kamar sha yanzu aka kika kamar shak ma aka dora akan ainihin rana to ainihin ina ganin wannan toyewa zai yi ai kaman ka dauki jare ne ka dauki jare ne da ka je ka kama sai ka samu garwaki irin na wata mata wanda take ainihin tafasa kalwa eh, da ka samu gumagumanta ta hada wato gaushi rige sai ka dauki jaren kan nan sai ka jefa a cikin wannan gaushi rige za samu jaren nan ina ji alaran ka taba yin haka a da ko me yasa na ce kaman ainihin garwaki na mai dafa kalwa ai su manya manyan kuma yake sawa wanda za a hada ka ga wuta rige to in ka kuskura lokacin da kake yaro ka dauki jarin ka kaje kaje ba a cikin nan to ka gama yawo ka yi wahalan kama jare ba za ka ci komai ba saboda haka sai ka je ka dan samu dan garwaki bayan ka yanka ko ka cire kai din Sun da ba a cin kai eh, sai ka je ka ɗora ya gasu sannan kuma sai abin nan ka ɗora takaitaccen garwaki wanda za ka yi amfani da ke to shi yasa waɗansu malamai suka ce idan idan waɗannan labarai idan kun lura za ku gaba mu cika kawowa ba amma Allah da za mu kawo zai cika mana abin nan ɗin zai cinye mana ma lokacin tafsiranmu ko ba za ga mutane suna gengedi ba amma da yawansu kuma labaran ba su da tabbas shi yasa muke kokarin mu kawo labarin da yake da tabbas littafin kisasul anbiya ya kai shafi 580 ko 600 wannan yana bayani ne akan abin da ya shafi duniya tun daga farko har zuwa zamanin marubucin da ya rubuta littafin zana aka samu waɗansu daga bayansa su kuma sai suka maida abin bolin bolin suka sa hada tarihin waɗansu mutane shi kuma ya kai bolin kamar guda takwas da wanda ya yi nasa hadda isnadi yakan kawo labarai ya ce wane ne ya faɗa ma wane wane ya faɗa ma wane shi kuma nasa ya kai wajen goma sha wani abu yanzu kaga in ka ɗauko irin waɗannan kace za ka yi ta bayani hatta yadda aka halici sama da yadda aka halici ƙasa da yadda aka halici tauraro da yadda aka halici rana da yadda aka halici wata balle ɗan adam yadda aka halice shi da yadda aka halici aljani duk za a yi bayani da waɗansu dabbobi ma a duniya waɗanda yake suka shahara to amma problem din wannan shine karshen aka je aka dire zaka samu ka binciki labarin sai ka samu babu gaskiya a ciki shi yasa ake takaitawa bisa abinda alkur'ani ya ambata da kuma abinda ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata amma a takaice abinda ake magana su waɗannan aljanun da suke dorin dororo wannan ya tabbatar mana da cewa ake in kaga aljani to ba yadda Allah ya halice ki akai ke ba sannan an ba shi dama yana rikida yana iya rikida dan adam ya koma kaga nama kenan da gangan jiki amma a makaranta ana koya wa yara in aka ce ga aljani ya rikida to sai su mayar da kan kaman kan doki ko kuma kafan na kwafato domin ba zai zamo exactly dan adam ba saboda me saboda in kasa shi exactly dan adam wani ma zai ce to ta ina ya rikida ba zai taba ganewa ba amma in ya ga wani abin tsoro zai ce eh ya yarda, sai ga cikin sauki ya fahimci abin da ake so ya gane to tunda aljani yana rikida a cikin kowace iri rikida shine wannan hadisi wannan yankin hadisi yana gwada mana cewa aljani yakan iya miƙewa bayan ya miƙe wani ya tsoro a kansa wani ma ya sake tsoruwa a kansa dukansu idan suka miƙe akalla an samu kaman guda biyar ko guda bakwai to na can bakwai din yana iya taɓa sararin samaniya kaga wannan ikon Allah ne to idan ya ji magana sai ya faɗa wa ɗan uwansa shi kuma sai ya jefa wa ɗan uwansa shi kuma sai ya jefa wa ɗan uwansa to kowa dama yana da bokan da yake mu'amala da ke idan ba a halakar da su ba to sai ya zo ya faɗa wa bokan amma manzon Allah ya ce sai ya ƙara ƙare raki kaman guda 99 sun zama ɗari kenan ya ce inda mutane suke lalacewa ki ne wannan 99 duk da aka faɗa ƙarya ne ba su faru ba amma guda ɗayan nan sai ga wani yana cewa ba ya ce mana abu kaza ba kaki ya faru ba to da wannan guda ɗayan nan sai ta goge ainihin ƙaryan da aka yi guda 99 da yasa dalilin da yasa kasuwannin bokaye yake yin armaki kenan zaman suka samu mata wawayen mata suka samu masu mulki wawayen masu mulki ko masu kuɗi wawayen masu kuɗi to da wannan ne suke yaudaran su ƙarya guda 99 amma gaskiya guda ɗaya ne amma ba za su rabu da su ba sau nawa wani zai ce ma shugaba ba za ka mutu ba kuma sai Allah ya kake ki ya ce ba za a maka juyin mulki ba sai a masa juyin mulki ya ce ba za a kake ka ba kai ne ka ci nasara har ma ya gwada shi ana rantsar da ki kawai sai gashi an ɗaɗa ki da ƙasa sau nawa ke yin haka ya ce ai yayanka masu albarka ne sai ka zo ka haifi yan iska mashaya sau nawa ake yin wannan ki ya riga ya karfi kulinsa ya ci kulinsa to zai maka gaskiya ne guda ɗaya in ya yi dace ya samu kai kuma wannan gaskiyan ita za ka yi ta riƙewa amma ƙarya guda casa'in da tara abinda annabi ya fala kenan ya sa annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka duk wanda ya je wajen boka kuma ya yadda da abinda boka ya ambata to sai ya kwana arba'in yana sallah Allah ba zai karba ba saboda ya kwake kayansa daga gaban manzon Allah to mutum ko ya kwake kayansa daga gaban manzon Allah to gaban wa zai kai gaban shaidan warai su ne waɗanda ke ɗan zai musu huluba a gidan wuta mun karanta jawabin a can bayan Allah ya sauwake saboda haka wannan ita ce sama da irin ayyukan da Allah ta'ala ya ɗora mata wala walakad anna fi sama buruja hakika mun sanya halittu masu yawa a sama wa zayyana halin nazirin sa'annan mun kawata ta ga masu kallo duk wanda ya kalli sama da ababin da ke cikin ta abin zai baki sha'awa wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim sa'annan mun kiyaye ta daga kowane kedan wanda yake tsinanne illa man saraka sam'a sai dai ainihin kedanin aljanin da yaje satan ji inji Allah fa atba'ahu shihabun mubin sa'annan sai a samu haske daga cikin tauraruwa amma mai zafi na wuta sai yazo ya same ki halakar da ki saboda me saboda a gwada musu iyakansu abinda suke yi ba shine abinda aka ɗora musu ba sai Allah ya ce mai wal arda والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين wannan nakasa kenan sai kuma na waɗansu halittu daban wanda yana da kyau su ma a waiwaye su sai Allah ya ce wa in min shay'in wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wannan aya ya kamata ce talaka ya haddace ta eh, ya kamata ce talaka ya haddace ta ko ya gane ta an ambaci kasa an ambaci wannan aya a tsakani kafin a ambaci iskoki ko kuma iskan da take kadawa sararin samaniya tare da ainihin ruwan sama wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh